الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد حتى جاوز السماوات السبع حتى عاتب موسى ربه فيه har yanzu akan abin da ya shafi ladabi ma'ana kyautata ɗabi'u da Allah maɗaukakin sarki wanda abin da ya gabata malam ya ba mu labarin abin da ya shafi wato annabi isa alaihi salam da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya kai shi da yanayin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kyautata ma'ana biyayya ga Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan matsayi da ya kai to shi yasa mana yake cewa saboda cikan wannan ladabi nasa shi yasa babu wani abu da ya samu na tangarda a cikin wannan wato waje kuma babu wani abu da ya dakatar da shi zuwa ga isan abin da yake nema har sai da yake ta sammai guda bakwai gaba daya har annabi Musa alaihi salam ma'ana ya kai kuka gaban Allah madaukakin sarki yake cewa Allah maɗaukakin sarki ai banu Isra'ila suna cewa Allah maɗaukakin sarki ni ina da wato matsayi a wajenka da Allah maɗaukakin sarki ya ce ayyu na amanu kunu takunu kallabina azaw Musa fa a Allah mimma qalu wa inda Allah wajihan annabi Musa yana da matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai matsayin da har ya zarce annabi Musa a Isra'i da aka yi da shi shine annabi Musa yake kokawa a gaban Allah madaukakin sarki yana cewa ai banu Isra'ila ya Allah suna cewa ni ina da matsayi a wajenka yace wa hadha qad jawazani ga wannan yazo ya ya tsere mun wa khallafani uluwan kuma ya barni ma'ana darajar shi ta karanawa annahu wahdahu annabi Musa ke cewa ina ma da a ce ni kadai ya tsere ya tsere ma yace walakin a kulli ummati ce duk da al'ummar ta ma sai riga sun wuce mu to wannan abin zaɓi ne na Allah madaukakin sarki a wata ruwayar ta Imam al-Bukhari yake cewa falamma jawaztuhu baka manzala sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da nazo na wuce matsayin da annabi Musa yake baka sai ya zubar da hawaye kila sai aka ce ma annabi Musa ma yubiki ka menene abin da yasa kake kuka kala sai yace abiki anna gulaman bu'itha ba'di yadkhulu aljannata min ummatihi aktharu mimman yadkhuluha min ummati yace ba komai yasa ni kuka ba sai saboda wani saurayi da aka aiko shi bayana wanda za su shiga aljanna daga cin al'ummarsa sun fi wanda za su shiga daga cin al'umma ta yawa to wannan ba komai ba ne zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki duk da cewa wannan al'umma ita ce ƙarshe amma kuma Allah ya fifita ta da wannan ɗaukaka ɗin da daraja kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ya kai shi ga wannan matsayi kuma ba wai yana nuna cewa sauran annabawan ba su da ladabi da Allah bane ba haka bane dukkanin annabawa ma'ana masu kusanci ne da Allah kuma masu matsayi ne a wajen Allah amma ladabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da matsayinsa a wajen Allah babu wanda yake da irin shi babu wanda yake da irin shi yasa yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsere masa kuma babu wani abu da ya shiga tsakani shi da abin da ya kai ga nema shi ya sa mala yake bada misali ya ce wali Lihaza, kana buhu fi masrahu yasbiqu khutwata taraf shi ya sa abin da aka kawo mishi na wannan abin hawa da ya hau din ya kasance abu ne da ya kai makura wajen tafiya saboda matsayin wanda yake kan abin domin wannan dabbar da mala'ika jibril ya kawo masa ya hau ita ce alburak mala'ika jibril ya ba shi labarin cewa ba wanda ya taba hawanta kuma babu wani wanda zai hauta bayanta wannan zaɓi ne na Allah kuma tafiyarta ya kasance iyaka inda ganinta ya tsaya nan ne takunta to ya yace wannan ba komai bane fa yada uqadamahu inda muntaha tarafai tarafihi mushakilan li hali rakibi saboda daidai da halin wanda yake kan abin hawa din ma'ana haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yasa ganin shi nan yake gani baya waiwaye baya kallon wani abu kuma wa bu'di sha'wihi alladhi sabaqa al'alama ajma'a fi saylihi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsere ma dukkan halittu a wannan haka nan kuma wannan dabba din fa kana qadamul buraqi la yaftariqu an mawdi'i nazarihi da haka takun wannan dabbar baya sabawa da ganinsa duk inda ganin shi ya kai nan ne takun shi zai tsaya kama kana qadamuhu la yata'assaru an mahalli ma'rifati haka nan kuma eh, digadigan dabbar baya baya jinkiri daga inda zai taka yace falam yazal fi khafarati kamalin kamali adabihi ma Allah subhanahu da haka manzala sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba cikin tafiyan nan yana cikin ladabi ga Allah madaukakin sarki wa takmili maratibi ubudiyyatihi lahu kuma yana cika bauta ga Allah madaukakin sarki hatta kharaqa hujibat samawat hadda yake ta duk wato asalin shamaki da yake cikin sammai an tafi da shi sama ta daya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai ba a tsiba kuma har ya wuce ma wannan sammai ta bakwai din wajawaza sidratal muntaha kuma ya wuce wannan itaciya wacce ake kiranta sidratul muntaha wa wasala ila mahallin min al-qurbi sabaqa bihi al-awwalin wal akhirin haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matsayi na kusanci da Allah da ya tsere ma mutanen farko har zuwa ƙarshe mana babu wanda ya kai wannan matsayin da ya kai da Allah ya ce fakana kausai ne a adna fa auha ila abdihi ma auha idan an dauka cewa kausai ne tsakanin shi da Allah ne wasu malamai malaman tafsiri wanda maganar safarin jahi suna cewa kusancin shi ne da mala'ika jibril fakana kausai ne a adna wasu ka ce a'a kusancin shi ne da Allah amma wannan baya korewa domin cikin hadisi Isra'i yana cewa kuma dana ar-rabbu tabaraka wa ta'ala minhu sanan Allah madaukakin sarki ya kusanta da manzansa sallallahu alaihi wa sallama kurewan kusanci <clears throat> har yake cewa Allah madaukakin sarki ya daura hannunsa a kafada ta kuma sai da naji sanyi ya ratsa cikin zuciyata wannan ya kai makura wajen kusanci da Allah madaukakin sarki kuma yi magana da shi da shi babu shamaki ma'ana tsakanin shi da shi ba wani wanda zai isar mishi da wahayi Allah ya zance da annabinsa annabi Musa Allah ya magana da shi amma a ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi magana da shi a kololuwan daraja wannan shine karshen kusanci babu wani kusancin da ya wuce wannan alaihi salatu wassalam ce fan sabbat ilaihi hunaka aqsamul qurabi insibaban dan haka kusanci da darajoji Allah madaukakin sarki ya dinga wato zubo mishi su alaihi salatu wassalam wankashahat anhu sahaibul hujubi zahiran wa batinan hijaban hijaban Allah ya dinga yaye mushi shamaki shamaki na kusanci da shi ala wa uqima maqaman ghabitahu bihi al-anbiya wal mursalun Allah ya ajiye shi a matsayin da hatta annabawa da manzanni sun mishi kishi akai a wannan lokacin babu wani annabi face sai da yi kishin ina ma shi yake da wannan matsayin har da matakanninsa daga shi akwai annabi ibrahim alaihi salam fa idza kana fil afil ma'ad uqima maqaman min Allah mala yake cewa idan kuma aka koma ma'ana lahira inda za a yi rayuwa ta biyu Allah zai sake daura annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a wani matsayi na kusanci kuma da ba wanda ya kai wannan da haka duniya da lahira Allah ya kusantar da shi fiye da kowa haka Allah zai sake daura shi a wani matsayi na kusanci wanda babu wanda ya kai wannan matsayin sai shi yagbituhu bihi al-awwaluna wal-akhirun haka nan kuma a lokacin tun daga annabawan farko har na karshe kowa zai sake mishi kishi akan wannan matsayi matsayin da ya kai shine ah, maqamul mahmud ko kuma liwa'ul hamdi da Allah mataukakin sarki zai bashi wanda mutum ɗaya ake ba wannan matsayi kuma shine yake da wannan matsayi yace wastaqama hunaka ala siratin mustaqim ma'a min kamali adabihi ma Allah shi yasa a wannan lokacin kuma zai tsaya akan sirati tare da cikan ladabi ga Allah madaukakin sarki ai yana daga cikin ladabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine cewa duk annabawa Allah madaukakin sarki ya ba su abin addu'a da zai amsa musu guda ɗaya babba ga al'ummominsu mafi yawancin annabawan sun sa ta ta zama hukuba ne ga al'ummarsu da suka saba mu. amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ladabinsa da tausayinsa da jin kansa ce shi yayi tanadin wannan addu'ar da Allah ya mushi alƙawarin cika masa ita ya ajiye ta ga al'ummarsa ranar tashi alkiyama saboda haka wannan cikin ladabi bai roƙi Allah maɗaukacin sarki ya halakar da al'umma ba gaba ɗaya duk da abubuwan da aka masa shi ba zai wannan addu'ar ba kuma shi ya sa lokacin da za a nemi ceto a wajen shi farkon abin da yake in ya tashi ya nufi Allah maɗaukacin sarki sujjada yake yi wannan cikin ladabi ne ga Allah madaukakin sarki duk da cewa ranar tashin alkiyama ba rana bace ta ibada da aiki amma shi a hakan kuma yana neman kusanci da Allah wannan cikin ladabi ne kuma an je tashin alkiyama ai ba maganar sallah ba maganar azumi ba maganar addu'a kuma to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda cikin ladabin shi da Allah yana ganin har a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya cancanci cikar bauta shi yasa yake sujjada gare shi shi yasa Allah madaukakin sarki zai ce mushi ya Muhammad irfa ra'sak ka daga kanka san tu'fa ka tambaya za a baka washfa tushaffa kuma ka nemi ceto za a baka ceto to wannan matsayin shine kowa yake mushi kishi akai alaihi salatu wassalam dan haka ma zagal basaru anhu wa ma tsaga فإقامت فإقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى ذاك الدنيا نما irin wannan tsayuwar yayi yana kan mafi ma'ana mafi cikan tafarki babu wani tafarkin da wuce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniyar nan komi kensa babu tafarkin da ya kai nasa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mishi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul yana kan tafarki mai kanke wa aqsama bi kalamihi ala zalika fi dhikril hakim kuma Allah ma yayi rantsuwa da zancensa akan haka cewa lalle annabin nan yana kan tafarki wanda yake mafi miƙewa mafi dacewa shine Allah yace yasin wal qur'anil hakim Allah yayi rantsuwa da zancensa alqur'ani zancen Allah ne to in aka yi rantsuwa akwai abin da aka rantse domin shi mutu yazo ce ma billahi la ilaha illa huwa sai ya ma shiru za ka ce menene ko a kan me yi rantsuwar sai ce ba komai wannan zai zama ba rantsuwar ba ma'ana to duk abin da aka yi rantsuwa akwai abin da aka yi rantsuwa domin shi ma'ana Allah ya yi rantsuwa ne don ya tabbatar da cewa annabin sa sallallahu alaihi wa sallama yana kan tafarki mafi dacewa wanda yake madaidaici shine yace innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim lallai kana cikin manzanni kuma akan tafarki wanda yake miƙaƙe fa idza kana yawmul ma'ad idan ya kasance ranar da za a tayar da bayi kuma aqamahu ala sirat Allah zai sake tsayar da shi akan wannan sirat din domin wannan sirat din da za a hau kansa ranar tashin alkiyama shine mafi hatsarin abin da za a tsaya akan shi ranar tashin alkiyama a lokacin ne masu wucewa za su wuce masu jinkiri za su yi jinkiri to a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama zai tsaya akan sirat abinda yake faɗa shine Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar ka kubutar da al'ummata to shine kiransa akan sirati ce yace yas'aluhu salamata yana roƙan shi Allah ya amintar ya tserar wazir zai tserar ce li atba'ihi ga waɗanda suke mabiyansa wa ahli sunnatihi da wanda suke bin sunnarsa kaga dan ana ma eh, izgilanci ana cewa ka ce kai ahlus sunna ne wani abu ne mai kyau eh ahlus sunna ma'ana ahlus sunnati man sunnarwa sunnar wani ladatacce a duniya la sunnati rasulillah an ce ma ahlus sunna wannan yabo ne a gare ka kuma je kyawun fata ne shine malai yace li atba'ihi wa ahli sunnati haka ahlus sunna ba wai yau bane aka samu ahlus sunna da haka a danganta ma da a danganta ka da ahlus sunna ma wannan daukaka ne ai a ce ma kai ahlus sunna ne kai mai bin sunna ne sunnar wa sunnar annabi to wannan suka ne ko yabo ne yabo ne kuma cika shi yasa magabata suke alfaharin su danganta kansu da cewa su ahlus sunna ne haka kada ka ji kunyar wai kai ka ce kai ahlus sunna ne Sunan ce ahlus sunna ana nufin masu bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ya juzu na ku har sai sun ƙetare siraɗin nan manzala sallallahu alaihi wasallam yana ne yana musu wannan addu'a ila jannatin na'imi har su shiga aljanna Allah ya sanya mu a ci cewa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan kyautar Allah ce da yake ba wanda ya so wallahu dhul fadlil azim Allah shine wato mai kyauta wacce take mafi girma sai mala yace wal faslun wal adabu huwa ad kulluhu shi fa ladabi din nan da ake yin magana a kansa da kuma kyautata ɗabi'u ya ce shi ne fa gaba ɗaya addinin nan in ka kalli addinin musulunci gaba ɗaya ya kunshi ladubba ne ai eh ladubba shine wani bangare gaba ɗaya na addinin musulunci in ka kalla yace fa inna al awrati min al adab mutum ya sitirta al'aurarsa ma'ana ya lullube jikinsa ya rufe al'aurarsa yace wannan yana cikin ladabi ashe kenan bayyana al'aura baya cikin ladabi baya cikin ladabi bayyana al'aura sitirta al'aura shine ladabi yace wal wudu'u hakanan alwala wa ghuslul janabati da wankan janaba min al'adab shi ma ladabi ne domin kana kokarin tsarkake kanka ne duk wanda yake alwala yana da cikin ladabi ne domin yana so ya tsarkake kansa dan zai fuskanci Allah madaukakin sarki ne a mafi tsarkakan hali Shi abin da muke bada misali jiya in an ce sai za a gaisa da mutum sai an wanke hannu to musulmi yana kullum a cikin tsarki yake su kuma kullum a cikin kazanta suke kafiri baya alwala alwala kai kuma ba yanda za a yi daga fitowa rana zuwa faduwa ba ka alwala ba mana kana tsarkake jikinka kuma alwala ma'ana tsarki ne wanda yake na fili da na ɓoye na fili kana tsarkake kanka daga wato abubuwa na ƙazanta na ɓoye kuma kana tsarkake kanka daga dukkanin kurakurai domin duk gabar da ka wanke in ka alwala abin da ka aikata da wannan gabar na saɓan Allah laifin yana fita da wanke wannan gabar da kai da haka mutum har zai kasance ya tsaya gaban Allah bai da komai na ƙazanta a jikinsa yace wa tatahhuru min al-khubuthi min al-adam tsarkake kai daga asalin kazanta ma wannan yana cikin ladabi mutum ya tsarkake kanshi daga kazanta yanzu kafurai suna yin bayan gida ai ba sa tsarki suna bawali ba sa tsarki ruwa kaga a cikin kazanta suke amma musulmi ba haka bane da haka mumini yana tsarkake kanshi daga kazanta ma ta najasa yace hatta ya ƙifa baina yaday lahi tsahiran. har dai yazo ya tsaya a gaban Allah yana cikin hali na tsarki haza, ما ne yace shi yasa kanu yastahibbuna an yatajammala ar fi salati shi yasa malamai magabata bayan Allah na kwarai suke ganin yana da kyau abu ne mai kyau mutum ya dinga yin ado in zai tsaya gaban Allah to a wannan gabar ne zaka samu mutane suna ganganci rigar da mutum baya so yake bacci da ita sai zai bacci yake sakawa ita zai sa ya zo da ita sallah asuba haka ne ko rigar da yake bacci da ita ita zai sa ya zo sallah asuba amma wajen surkin shi zai je sai ya sa turare ya sa rigar da ya fi so don ya je a ce yana cikin mawuyacin hali amma zai je gaban Allah mahalicinsa sai je cikin kazanta kuma wannan ya fi faruwa a sallar alfijir kuma sallar alfijir ita ce sallar da mala'iku suke halartar ta amma sallar alfijir sai ga mutum rigar da ya yi bacci wani za ka ji ya zo masallaci duk yana warin gumi ko dan turare ba iya saka zai zo masallaci amma zai je neman aure ko zai je ganin wani babba sai ka ga ya sa ma kaya mafi kyau ko ya sa turare in ya wuce ta unguwar nan duk zai kaji kanshin turarensa zai ce hira amma zai zo yanzu masallaci ka ji baya kamshi masallaci shine inda ya fi cancanta a zo da turare yayi ya zama lokacin ka je ka shiga cikin wata al'umma kamar aikin haji sai ga wasu mutane suna dan kaucewa daga gare ka bayan sau ka zo to duk kana tsami kana warin rana da sauransu babu tsafta babu tsarkakewa ai ba haka bane addinin musulunci ai Allah ce ma annabin shi yayi wa baka fatahhir ka tsarkake tufafinka alal aqalla mu ce dan sa turare domin zai tsaya a gaban Allah ne tsarkake jikinsa lil wuqufi baina yaday rabbih domin zai tsaya a gaban mahaliccinsa ne yace wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yaqulu naji ibn taymiyyah yana cewa amara Allah bi qadrin za'idin ala satr al-awrat fi as-salah wa huwa akhdhu az-zina ya ce Allah ya yi umarni da abin da ya wuce suturta al'aura a cikin sallah ba a tsaya a suturta al'aura ba kawai a cikin sallah Allah ya ce a yi ado shi ne Allah ya ce ya bani adama na zinatakun inda kulli masjidi duk inda za ku je bautan Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ɗauki adonku ku saka in dai bautar Allah za ka ce duk da yake asalin dalilin saukar wannan ayar shine mushrikai kafin zuwa musulunci a jahiliya suna kewaye ɗakin Allah babu tufafi tsirara suke dawafi wannan dawabin da aka ga ana yi suna yin shi tsirara ba tufafi haka mace za ta zo sai dai ta ɗan wani abu kaman eh, ƙyalle da zai rufe mata ma'ana gabanta da bayanta amma ka za ta zo ba komai a jikinta haka nan shi ma namiji zai zo wai suna ganin hakan kusanci ne ga Allah sai Allah madaukakin sarki ce a'a hakan ba daidai bane Allah ya ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid din da za ku je ku sanya adanku ku lillife jikinku ku yi sutura kuma ku kawata kawunan yanzu ka kwatanta yanda ake sallar idi ya ake fita sallar idi da kazanta ko da tsafta to haka ita sallar idi na fula ce in dai nafila ta fita da tsafta a cikinta to sallar farilla ita ta fi cancanta a yi min babi aula ko da kana yin ta kullum don yanzu inda a ce idi baka yi ta ba saboda wani uzuri baka da laifi amma sallar farilla ba sai ka rama ta to ka ɗau adanka ka je sallar idi da ka dawo gida za ka zo sallar Azar, sai ka cire kayan adan sai ka sa kayan gida ka zo sallar Azar. aga baka girmama wanda ka tsaya a gabansa ba shi yasa suna tsaftace jikinsu in za su tsaya cikin sallah kamar yadda za mu ji misalai da yawa to shine ibnu taymiya yake cewa Allah ya yi umarni da abin da ya wuce ma suturta al'aura a cikin sallah shine mutum ya dauki ado Ya ce allaka al'amra bi akhdhi zina la bi satr al'aura ba ta kaita akan suturta al'aura ba sai aka ce ku ɗauki ado idanan bi annal abda yanbaghi lahu an yalbisa azyana thiyabi yace domin ya nuna cewa bawa ya kyautu ya sanya mafi kyawun tufafinsa wa ajmaliha kuma mafi wacce tafi fi salati cikin sallah mala yace wa kana li ba'di salafi wasu daga cikin magabata sun kasance suna da hulla in an ce hulla shine rigar da take sama da ƙasa bai daya ma'ana iri daya ba riga daban wando daban ba ita wannan rigar musamman tana da wani kuɗi mai yawan gaske sun kasance suna ajiye ta ne dan in za su je sallah ya kamata masu wasu sana'o'i kar a faɗi wata sana'a su ce an soke su masu sana'a sana'ar ta fi guda ɗaya akwai wasu masu nau'i na sana'o'i a cikin wannan kayan sana'a zai zo ma masallaci idan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ci wani abu daga cikin wannan itaciyar ita ce tafannuwa saboda warinta yana yana cutar da mutane idan abin da warin shi yake cutar da mutane abinci ne ana ci aka ce wai yace duk wanda ya ci wannan itaciyar kada ya kusanci masallacin mu to ina ga wanda zai sa tufafi mai kazanta wanda yake dauke da wani wari kuma akwai wasu masu sana'u ba ruwansu haka zai zo da tufafin sana'a shi shiga cikin da aka kai sallar gaba ɗaya za ka yi ta ne a takuri da aka ya kyautu mutum ya ɗau tufafi guda biyu kana da tufafinka na sana'a in dai kana ganin girman sallar kana da tufafinka na yin sallar yanzu idan mutum ya koma ga Allah maɗaukakin sarki da za a kawo tufafin kanikanci ko tufafin fawa a ce shi za a mishi sutura da shi akwai wanda zai so haka me ake samuwa farin tufafi kuma a sa mishi turare saboda me zai je gaban Allah ne to haka nan sallah take sai ka duba tufafin da ya fi tsafta tufafin da ka fi so sai ka sa shi ka zo gaban Allah ka tsaya kamar yadda na faɗa musamman sallah asuba an fi zalintar ta sai ga kowa kawai da ya riga in yan sharan nan ko yan jallabiyar nan da ake sakawa Sai ka zai zo sallah asuba kasan za diya ya tattare ila ta bi zafi bai wanke ta ba sai zai bacci yake saka, kuma da ita bai zo sallah asuba in ya koma gida kuma zai fita kasuwa sai da wanka waccan kasuwar ta fi mishi abin da zai je nema ko a wajen wani ko a wajen wasu ya fi abin da zai zo nema a wajen Allah kenan ai Allah yana so ya ga abin da ya ma na ni'ima a cikin jikinka Allah ya ma ni'ima kana da tufafi wani yana nan da tufafi sun fi kala goma amma ba zai ya ɗauko guda ɗaya zo da shi masallaci ba wannan aibi ne a ya kamata kayan baccinka na bacci ne kayan sallah na sallah ne in ka gama bacci ka cire su tun da dan bacci ka sa su to in ka gama bacci ka ajiye su goban za ka za ka zage kwanta ka yi bacci da su amma kayan sallah ya zama na sallah ne haka ya kamata mu zamanto wannan muna magana ne akan ladabi ba haka wannan shine cikan ladabi shi yasa an ka shiga larabawa nan za su baka sha'awa za ka ji mutum ya zo har ma yawo suke da dan turare a aljihu in an zo sallah sai mutum ya dinga dan diddiga muku turare ku sha ba ni ban gana yi a nan ba saboda ba mu san kimar wannan abun ba ladabin akwai karanci haka za ka suna dan yawo da turaren sa a aljihu da an zo an shiga saukai ne ka dawo kwanan nan ko haka ne ko suna dan dona mutane sai a dan shashafa wai ka shiga da cikin kamshi da abin nan sallah ba ba wai wani abu ba yanzu na san babu wani makanikin da zai shiga ofishin ciyaman na local government ko wani dan majalisa cikin wannan kayan sai ya gyara kansa ko mu ce je wajen sirkansa gaban sirkansa eh zai ce ai sana'a ce amma akwai zuwan da ba za ka yi a haka ba yanzu bikin sallar nan mutum zai je gidan surukansa zai je gaishe su ai ba zai je ainihin wannan kayan ba sai ya yi wanka don ya shiga cikin sura mai kyau ko wannan mahalicinmu ne za mu tsaya a gabansa shi ne ya ce wani daga cikin magabata yana da wani tufafi mai tsada da yake sa zai yi sallah sai wasu mutane kamar sun zarge shi akan haka ai ya wuce iyaka sai yake cewa magana da ya faɗa ita ce ya kamata mu ɗau darasi akan ta ya ce rabbi a haƙƙu man tajammaltu lahu fi salati yace ubangiji na shine wanda yafi cancanta da mushi addu'a da tufafi na ba wani ba wa ma'lumun yace abu ne sananne annallaha subhanahu wa ta'ala shi Allah wanda ya tsarkaka kuma ya daukaka yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdihi ai Allah yana so ya ga tasirin ni'imar shi akan ba Allah ya ma ni'ima Allah ya baka tufafin nan ya baka abin da zaka kawata kanka da shi to Allah yana so ya ga wannan abin ka daina boyewa la ya yace musamman ma idza waqafa baina yadayhi in ka tsaya gaban Allah ai a hali ɗaya ne bawa yake zuwa gaban Allah madaukakin sarki domin hali ne na nuna kaskanci shine halin wanda ya shiga aikin haji kuma zai je neman gafara Allah a farfajiya arfa wannan halin ne kawai mutum yake zuwa irin wannan halin wannan halin ne ba hali na ado ba ne domin a wannan lokacin kana nuna ka ne ka zo kuma da buƙatuwarka a gaban Allah maɗaukakin sarki ka zo da laifuffuka da ƙazanta kana neman Allah ya yi maka ba irin wannan halin ne ma an fi so ma mutum ya so a wannan sura domin wannan sura ce Allah yake ma mala'ikunsa alfahari da ita ma'ana na bayinsa yana cewa unzuru ila ibadi ku kalli bayina ja'u sun zo min sha'san ghabran sun zo kansu babu babu tsafta ga kura a jikinsu me suke nema mala'iku za su ce ya Allah suna neman gafarar ka ya ce to ina shaida muku din na yafe musu kuma wannan halin yayi kama ne da hali na tashin alkiyama domin a wannan halin babu mai sarauta babu wanda ake sarauta shi babu talaka babu mai wadata babu babba babu yaro duk wanda ka ganshi a wannan halin wannan bukatar ta kai shi ya je neman gafara Allah ya je tsarkake zunubansa ne ya je neman ɗaukaka ne shi yasa ma aka ce duk wani abu na ado ka nisance shi ba yanke farce ba aske kai ba shafa turare ba sa wani kaya wanda aka dinka shi dan kakkai yi alfahari domin ka je wajen da ba a alfahari saboda haka irin wannan hali ko kuma halin da bayi suke komawa ga Allah suna neman Allah ya yaye musu fari da kuma ma'ana rashin ruwa da ya same su shine ake juya tufafi kuma ma'ana hikima na juya tufafin nan ma'ana halin da kake ciki in ka juya tufafi kuna roƙon Allah ya musanya muku shi da wani kyakkyawan hali abin nufi kenan shi yasa ake juya tufafi lokacin sallah ta istisqai ma'ana kamar fata ne ya Allah kamar yadda muka cire wannan adan muka juya shi ya Allah muna roƙonka ka juya mana zuwa kyakkyawan hali kamar wannan adan da muka yi ya Allah maɗaukakin sarki mun yi ado mun manta da komawa gare ka to aka gamu mun kaskantar da kanmu mun dawo gare ka ya Allah ka kawo mana sai kaga zai yi wahala a yi sallar istisqai ba a samu ruwa ba kuma idan ba a yi ba ba za a samu ruwan ba idan kuma aka yi sai a samu ruwan saboda an koma ga Allah an kaskantar da kai to amma kaman hali na cikin sallah hali ne da ka shigo ma'ana kana mai neman rahamar Allah kana kuma kusantar Allah madaukakin sarki wannan hali ne da zaka yi zaka sa kaya mafi tsafta kuma ka shigo cikin bayin Allah baka so ka cutar da su domin masallaci ba wajen cuta bane waje ne wanda yake na kusantar juna na ƙaunar juna waje ne na neman rahamar Allah haka muna fata nan gaba mu ga masallaci ana dan yawo da turare ana saka bayan ce wai shari'a bane wanda bai bai laifi amma dai abu ne na kwadaitarwa mai kyau ko in ka zauna ka yi sallah kusa da wani ka ji kanshin turaren ka turaren shi ya bade ka ba laifi wannan babu da ya ci ba laifi to ma da yace fa ahsanu ma waqafa bayna yadayhi bi malabisi mafi kyawun abin da bawa ya tsaya a gaban Allah shine da tufafinsa da ni'imar da Allah ya mishi na tufafi din a fili da boye yace wa min al-adabi yana daga cikin ladabi da kuma kyawawan dabi'u shine na annabi sallallahu alaihi wa sallam al-musalli an yarfa basarahu ila sama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mai sallah kar ya dinga kallon sama kenan wanda yake sallah yana kallon sama ba yi da cikin ladabi ana so ne in kana sallah ka sunkuyar da kanka ƙasa ce kuma na ji shekul Islam Ibn taimiyya yana cewa za min kamali adabi salah wanda yana cikin cikan ladabin sallah manzo Allah sallallahu alaihi in ya shiga sallah idan shi baya gota wajen sujjadarsa wannan shine cikan ladabi duk da yake a wata fatawa ta wasu malamai kama wani bangare na mazhabar malikiya sun ce ka kalli gabanka dan an ce a kalli shatran masjid haram gefen masjid al-haram to amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda zai yi sujada nan yake kallo domin nan ne wannan shine yake nuna cikan ladabinka ga wanda ka tsaya a gare shi an gane ko shi ne cikan ladabi kuma ba a yi ma kowa wannan sai Allah maɗaukakin sarki duk da yake wasu masu mulki din ko in ana so a girmama abu akan yi irin wannan domin ana ganin wannan din shine girmamawa ko yanzu dan majalisa in ya tashi in zai je gaban shugaban majalisa ba sai ya sunkuya ba to ba a ma kowa sai Allah wannan shine cikan ladabi da Allah amma dan adam baka mishi wannan to anan ne ake samun kuskure baka sunkuya ma wani sai Allah madaukakin sarki domin Allah shi yake sama da kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah yana sama da bayinsa haka Allah kade ake sun kiyama ba a daga kai mutum ya kalli sama ko ya dinga waiwaye a cikin sallah wannan baya cikin ladabi da haka zaka gane ladabin mutum ne in kaga sallar shi duk wanda kaga sallar shi tana cikin nutsuwa ma'ana tana cikin kamala to wannan in ka binciki halayen shi sai ka samu mai cikin halayen amma da za ka ga ya shiga sallah ya so nan ya kalli nan ya tsawaya yana ganin sallar ta dade ba a gama ba ko yana sauraron wani da zai kira shi to in ka je waje ma ka gan sai ka ga halin shi babu babu tsari amma wanda za ga ya shiga sallah ya nutsu ya sunkuyar da kansa ya mayar da komai nashi zuwa ga Allah to a wajen sallah ma zaka same shi haka za ta same shi mai ladabi ne domin duk wanda ya yi ladabi ga Allah to zai yi ladabi kuma a cikin mutane duk kuma wanda bai yi ladabi ga Allah ba wanda shi ya fi kowa girma to ba ganin kuma kowa da daraja ba eh wanda bai ga daraja Allah ba zai ga darajar wani ba to malam Ibn taymiya rahimahullah masu zaje Ibn taymiya suna da su zo su ji rayuwarsa gashi yace wannan shine cikan kama da sallah an yaqif al-abdu bayna yaday rabbih mutriqan ya ce bawa ya tsaya a gaban Allah maɗaukakin sarki yana mai sunkuyar da kansa khatiban tarafahu ila al-ard ya sunkuyar da ganin shi a ƙasa wala yarfa'u basarahu ila faw baya daga ganin shi sama kuma hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akai kuma yana cewa shin wanda yake ɗaga kanshi a cikin sallah yana kallon sama bai tsoron kada Allah maɗaukakin sarki ya rikidar da halittarsa ya mayar da kanshi tamkar kan jaki ko kuma a shafe mishi ganinsa wannan shine hatsari in mutum yana daga kallon shi zuwa sama to ɗayan abu biyu ne ko dai Allah ya kore masa ganinsa ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya jirkita siffar kan kansa ya koma kamar yadda kan jaki yake ko malamai sun tafi akan cewa a zahiri ne haka kan nasa zai zama kamar yadda kan jaki yake saboda babu ladabi tare da Allah madaukakin sarki to malam sai dan shiga wani babi kaɗan na babin tauhidi shine cewa wasu idan aka ce to kar a kalli sama sai su ce a'a ya kar a kalli sama ana nufin Allah na sama kenan dan suka ce an ce Allah na sama amma Allah matsaya Allah baya wani waje kenan idan an ce Allah madaukakin sarki yana saman bayinsa kuma yana saman al'arshi al'arshi yana saman saman bakwai gaba daya wannan kasantuwa ne hali ne da ya shafi Allah mahalicci ba abin da ya kama da shi ya Allah yana iya zama sama da bayansa amma ba kamar yadda ni zan hau gidan sama ba tunda ni dan adam yanzu idan na hau sama ban san abin da yake kasa ba kuma in zan hau sama sai na taka matattakala dole ne kawai sai na taka abin da zai kai ni sama ko shi Allah madaukakin sarki ba haka bane ba wanda ya san yaya yake a sama din ba wanda ya san yake a inda yace yana wajen ba wanda ya sai nuna yace yayi haka sai mu tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma da kansa shi yasa yace anan sai jahamiya akwai waɗanda ake kiransu jahamiya wasu ɓangare ne wanda suka kuskure ma hanya ce lam yafqahu hadha al-adab su ba su fahimci wannan ladabin da Allah ba wala arafuhu ba su ma sani ba saboda suna ganin zanno anna hadha dalilun anna Allah laysa fawqa samawati ala arshi suka ce ayan an ce a kalli ƙasa ana nufin Allah baya sama kenan kama akhbara bihi an kuma Allah ya bada labari Allah ya bada labari a kansa Allah shi fi kowa sanin kansa Allah yake cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah shi ke sama da bayinsa haka da Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi tawa ko Allah shi yake da shi ne wanda ya daidaito akan al'arshi kuma duk wanda ka tambaye shi ina al'arshi yake inda ya tabbata a hadisai a ina al'arshi yake a sama yake to Allah ya ce alal arshi tawa ya daidaito a al'arshi kenan Allah yana sama al'arshi amma yana sama al'arshi kasantuwa ne da ya dace da shi Allah maɗaukakin sarki tun da shi ya faɗa ba za ka zo ka ce Allah maɗaukakin sarki yana sama al'arshi a zauna ba la ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka da haka ba za ka ce kuma Allah maɗaukakin sarki a sama al'arshi a kishin gida bala kuma ba za ka ce Allah maɗaukakin sarki don ya ce yana sama al'arshi bai sa abin da yake kasa ba kuma la wannan duk bai dace da Allah ba Allah shi da ya tabbatar ma da kansa haka shi ya san me yasa ya tabbatar da haka domin ba wanda ya sanya Allah maɗaukacin sarki yake don ba wanda ya ga wannan siffa ɗin shi yasa ba wanda zai ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kamar yadda ya gabata ya kusanci Allah ne Allah ya zance da shi amma bai ce mana ga yanda yake ba amma ya ce ya kusance shi kuma ya ga haske kuma Allah ya yi zance da shi zance ma'ana eh, ma'ana kai tsaye babu babu babu dan aiki tunda dan aikin an bashi a can baya ba matsayin shi bane yanzu yanzu an wuce matsayin a bashi wannan sakon sakon ya wuce matsayin a bashi sakon za a bada shi ne kai tsaye da sakon da za a baka kai tsaye da sakon da za a turo dan sako ya kai maka na kai tsaye na yaji ko yanzu misali idan shugaban kasa yana so ya girmama ka ko wani shugaba sai ya aiko ma da wani sako na musamman amma sai ya aiko a kawo maka sai ka ji daɗi sai kana tare da wani aboki wanda dukkan ku tare kuke sai ya aika wancan abokin naka shi ya je karɓi sakon nashi hannu da hannu akwai bambanci ko babu akwai bambanci wannan shine malamai suke cewa matsayin sallah kenan dangane da sauran ibadu duk wata ibada an yi wahayinta ne daga sama aka aiko ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam malaika jibril ya kawo ayoyi amma sallah sai da Allah madaukakin sarki ya kira annabinsa kira na musamman kuma ya kai shi matsayi na musamman sannan ya ce ya ba shi sallah shi yasa duk wanda zai sakaci da sallah yana cutar rayuwarsa wannan shine matsayin sallah an ka kwatanta da sauran ayyuka ba ana nufin cewa sauran ayyukan ba su da matsayi ba ne amma darajar sallah ya ɗara na sauran ayyuka ita ce kololuwan daraja a cikin addini shi yasa duk wanda ya bar sallah ya bar addini duk ko wanda ya kiyaye ta ya kiyaye addini kuma ya tsarkaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai kwatankwacin sallolin nan guda biyar da kuke ganin su kuma kuke yin su a lokuta guda biyar yace zan ba ku labari kwatankwacin ruwa ne da yake gudana ƙorama ce a ƙofar ɗayanku yana shiga cikin wannan ƙoramar ko yana ɗiba ruwanta yana wanka sau biyar a ini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba za ku bar labari ba kuna ganin idan datti ne a jikin shi yana wanka sau biyar akwai abin da zai rage na datti a jikinsa suka ce babu yace to haka nan sallolin nan guda biyar yasa ko da mutum yana kurakurai tsakanin shi da Allah madaukakin sarki abinda ba a rasawa in dai yana kiyaye sallolin nan to sai sun wanke shi sai ya sadu da Allah madaukakin sarki ba komai a tare da shi kuma ba abinda zai ma wannan zai sallah sallah da kake kiyaye ta shi yasa ka ga ambatan sallah ya yawaita a cikin alqur'ani ya yawaita ba waje ɗaya ba ba waje biyu ba wani lokacin ma Allah ya rataye abubuwa da yawa akan sallah da ya yace lallai Allah ya bada labarin haka su sai ba fahimci haka ba yace wannan kuma abu ne da dukkan manzanni suka tabbatu a kansa da dukkanin ahlus sunna kada sai yace wa haza min jahili wannan jahilcin su ne bal dalilin dalilun liman aqala an rasuli? sallallahu alaihi wa sallama ala naqibi qawli me yace duk wanda ya fahimci haka daga manzon Allah sallallahu alaihi ya san maganar jahamiya ba daidai take ba izmin al'adabi ma'al muluki domin ko a hankalce ladabi tare da sarakuna shine annal waqifa baina aydihim yasruqu ila al-ard to duk wanda ya tsaya a gaban sarki aina sun koyar da kansa ne yace wala yarfa'u ubasarahu ilayhim baya kaga kai yana kallon su yace fama zannu bi malikil muluki subhanahu ya kake tsammani da wanda yake shine mai mulki shine shugaban masu mulki gaba ɗaya duk wani mulki in ba na Allah ba sunan shi mulki ba a wajen mutane ne suke ganin shi mulki amma babu wani mulki sai na Allah qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha kuma shine al-malik Allah haka ya siffanta kansa limanil mulku al-yawm lillahi al-wahidil qahhar ba wani mai mulki sai Allah yace wa samitu har ila yau dai naji ibnu taymiya yana cewa fi nahyi an qira'ati al-qur'ani fi ruku'i was sujud da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan karanta alqur'ani cikin ruku'u da sujjada an tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani cikin ruku'u da sujjada yace kan ku yi ai qur'ani shine mafi mafi tsarkakan zance ai ko kuma inda a ce akwai inda yafi cancanta a karanta alqur'ani ai cikin sallah ko to amma a cikin sallah din ina ne yafi cancanta a karanta alqur'ani yace lokacin da kake tsaye amma lokacin da ka sunkuyar da kanka ka durkusar da kanka yace ba lokaci bane kuma na karanta zancen Allah to yace hikima a cikin haka saboda alkur'ani madaukakin zance ne kenan in ka sunkuya baka karanta shi haka nan ka je ba baka karanta saboda zance ne madaukaki Allah yace bi aidi safara kiramin barara haka dan fi suhufin mukarramatin Allah ya ce marfu'a alqur'ani yana cikin wasu takaddu fi suhu mukarrama masu daraja marfu'atin wanda suke madaukaka mutahharatin wanda suke kuma masu tsarki da haka Alƙur'ani littafi ne wanda yake maɗaukaki shi yasa duk wanda ya san daraja Alƙur'ani bai wasa da shi ko karanta Alƙur'ani kake baka daukan shi ka ajiye shi a ƙasa sabanin al'adan ma a yau ka shiga masallacin jima'a ka ga ko ajiye qur'ani a ƙasa wannan kuskure ne. dauke shi ka daga shi sama kuma Allah ya ce marfu'atin mutahhara Alƙur'ani madaukaki ne baka ajiye shi a ƙasa ko kuma wani kaga ya sa alkur'anin ya ya ya shura kafarsa haka tana kallon Alƙur'ani? wannan dai yana cikin karancin ladabi da Alƙur'ani. kuma ranar juma'a to an kaga wani yana haka ka gyara masa ko shi nan mutum zai je ya sake alola ranar sallar juma'a yana da wallet din shi da su ATM da su waye da su waya ba zai iya ajiyewa a inda yake zama a ƙasa ya tafi ba saboda yana son duniyarsa amma zai ɗauko zancen Allah ya ajiye a wajen ya je alwal wannan wauta ne rashin sanin girman alkur'ani hatta alƙibla da kake gani wasu daga cikin masu kiyawa suna ganin baya cikin ladabi ka miƙe kafarka tana kallon alƙibla inda muke sallah din nan wasu mutane suna ganin ba laifi ne za an kaje ɗakin Allah kaje Ka'aba Allah ya Allah ya azurta mu da zuwa in kaje in kai kuskure ka sami ire-iren wannan mutanen kana miƙe kafa zai buge kafarka ka ce ka ganin ɗakin Allah ne to ɗakin Allah bai kai Qur'ani ba to wani haka zai sa qur'ani ya miƙe kafar shi a gaban qur'ani ba ladabi babu ladabi ba ma ladabi da alƙur'ani haka yana da kyau mu dinga kulawa da irin wannan ladabba musamman ranar sallar juma'a zaka ga an fa auka cikin wannan kuskura sai ga mutum ya ajiye qur'ani a ƙasa na sha gani a maka ko madina da ma wasu wajaje wallahi in ka ajiye ƙur'ani a ƙasa mutum zai zo ya ma faɗa ya ɗauka ya ba ta ya ce ka riƙe kuma sun ce yawanci wanda za su ce za su ce su ba sa ganin wannan a wajen kowa sai a wajen bakin mutum haka ke gani ta ganin mu ne muka jin wannan sakacin zai yi wahala ka ga mutumin da yake sarrafata ne ya ajiye ƙur'ani a ƙasa wani ma za ka gani ya ɗau ƙur'anin saboda nuna san shi da ƙur'ani ya siya sa a bakin shi haka duk da yake wannan kuma abu ne da sun fita cikin abin nan amma yana nuna girmama wani da ƙur'ani wani ma za ka gani ya gama karanta a ziyar sha ba haka yana ganin zancen Allah ne yana ganin girman amma mu wani yana ya ajiye Kur'ani ma inda ma bai kamata ya ajiye shi ba inda bai kamata ya ajiye Kur'ani ba ma zai ajiye wani za ka ga ya sa ƙur'ani a can bayan motar shi yana ado da shi bai karanta ado yake da shi wannan duk baya cikin girmama ƙur'ani. muna maganar ladabi ne kuma na duk ba ya shafi komai da kuma ya sa ya ce addini gaba ɗayan shi ladabi ne dukkaninsa kuma da yake cewa alhalin zancen Allah ne wa a ruku'i wa sujudi halata zullin wa hifadin min al'abdi halin ruku'u da sujada hali ne na sunkuyar da kai da ƙasƙantar da kai ga Allah to ashe a wannan halin baka karanta ƙur'ani ya fa min al'adabi yana daga cikin ladabi da zancen Allah maɗaukakin sarki karka karanta a ruku'u da sujada wa yakunu halul iyami wal intisabi aula bihi shi yasa a lokacin da ka tsaya ka miƙe shi ne ya fi cancanta karanta alkur'ani Allah maɗaukacin sarki ya dakatar da za mu dakata a nan magana na gaba ya ce wa minan adabi ma'allahi yana daga cikin ladabi da Allah maɗaukacin sarki shi ne kada mutum ya fuskanci alƙibla ba wai ɗakin Allah fa kai tsaye ba alƙibla inda take yanzu kamar gabas ɗin nan ce kar ka fuskanci alƙibla lokacin da za ka yi bawali ko za ka je bayan gida har a cikin bayan gidan da akwai sabanin malamai sun ce idan aka riga aka gina in ya zama waje ne da aka gina wasu suna ganin ba laifi an gane ko amma wasu habbai ba sa ganin haka kama abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu yace mun kasance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanin fuskantar al da bawali ko bayan gida yace sai muka tafi kasar Sham ita ce a yau ya ce sai muka samu an gina wasu gidajen wanka da bayan gida amma an fuskantar da su alƙibla ya ce wallahi in muka tsuguna sai mu karkace mu ji kallon alƙibla ka duba yadda suke girmama alƙibla shi yasa ko a cikin ginin gida in za ka yi gida karkata bayan gidanka ya fuskanci alƙibla yanzu ne shi nan 'yan zamani ba ruwansu shi dai a mushe gida mai kyau ba ya tunanin me ya kamata ya yi mafi yawancin gidajen ka samu gidajen magabata iyaye da kakanni zai yi wahala ka shiga gida ka samu kofar bayan gida tana kallon gabas yana da wahala sai dai ka ganta haka da haka amma ba ka ganta haka da haka to amma yanzu gidan zamani shi dai kawai a mushi gida wajen gidan yayi kyau ina ne yayi kyau bai san me ya kamata ya cikin gidan ba hatta kofar daki ana ana ana ana daukan inda ya kamata a sanya ta kofar daki kofar ɗakinka da za ka yi ita mara so ka san inda ya kamata ka saka ka haka ba wai gina gidan da za ka shiga kawai ya ladabin shiga gidan shi yasa ko da an ka gina bayan gidan ka masa kofa ɗin abin da za a saka ɗin na tsuguno to kada ka san sanya shi ya fuskanci alƙibla ka juya shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tastaqbilul qiblata bi gha'itin wala bawli walakin shariqu aw gharibu ya ce kada ku fuskanci alƙibla da yin bawali ko kuma tsugunu amma dai ku sanya shi ya kalli gabas ko yamma in an ce gabas kar ku ɗaukar <laughs> cewa gabas ita ce alƙibla a madina gabas ba alƙibla ba ce gane ko kamar mu ne da yanzu da muke yammacin afirka ko to maka tana gabas da mu amma yanzu wanda yake misali nan arewa ina ne gabas gabasin shi nan ne gabas gabasin ba da haka rana mu tana fito mana ta nan to amma shi wanda yake nan ba ta na rana take fito masa ba ko saboda haka shi in zai yi bawalinsa sai ya sa nan da nan ba zai sa nan da nan ba dan nan ne alƙiblarsa haka nan wanda yake nan nan ne alƙiblarsa dan a tsakiya take haka wanda yake nan ga alƙiblarsa nan ba nan bane alƙiblarsa wanda yake yamma kuma nan ne alƙiblarsa ta haka idan zai yi bawalin shi da bayan gidan shi zai kalli nan sai za shi a haka zai da yake wasu malamai suna bambanta tsakanin in an gina cikin gida suka ce ba laifi amma idan a farfajiyar ƙasa ne yanzu kana tafiya misali mutum zai tafi wani gari ai mutum wasu akan tsaya a ce za a kama ruwa wani bai tunanin me ya kamata yi ba ya tunanin cewa ina ne alƙibla to bai halatta mutum ya kalli alƙibla ba a wannan lokaci wannan ladabi ne wannan ladabi ne to kaga mutane da yawa kenan ba sa cikin wasu ladabba ba ta ka ko tsugunawa za ka yi ana tafiya in ka je inda mutane a can ka ce ina ne alƙiblar garin ku ina ake kallo a yi sallah in suka gaya ma to sai ka karkata wannan ka cika ladabi kenan addini dukkan shi ladabi ne wannan din yana mai yadda mu magana farko ne cewa addini gaba ɗaya shi ladabi ne duk abin da ka gani za ka ga yana rataye da wani ladabi to kaga wannan babin babi ne mai muhimmanci musamman a cikin rayuwar hatta yanda za ka yi umarni da kyakkyawa da za ka yi hani da mummuna akwai ladabin sa yanda za ka shiga gida akwai ladabin shiga gida yanda za ka kwanta akwai ladabin kwanciya ko yanda za ka zauna in za ka ci abinci akwai ladabin zama akwai ladabin inda ma za ka ci abinci ina ya kamata ka taba a abincin shine ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da wani saurayi ai da aka kawo abinci sai ya ga hannun shi yana yawo ko ina a cikin kwanan yace ya gulab yace ya kai yaro kulbi sammillah kira sunan Allah tukunna wa kulbi yaminika kuma ka ci da hannun damanka wa kulmin mayilika kuma ka ci gabanka ladabi addinin musulunci gaba ɗayan shi akwai ladabi sai dai kawai su musulmi ɗin ne ba su ɗauki ladabin ba ko sai ga musulmi wai shi wayewar shi ta kai wayewa in zai ci abinci an nuna mishi sai ya rike wuka da hannun dama sai ya rike cokali da hannun hagu da shi zai ci abinci <laughs> kuma musulmi ne ba wai kai in ka je gidan shi ma in zaka ci abinci in zaka sa hannu zai ce ai wai ba a cin abinci da hannu <laughs> kuma za ka ci da hannun dama wai sai ya juya ma al'adar sai ce a'a da hannun hagu ake ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har a Allah sallallahu alaihi cewa yi shaitan ne yake cin da hannun hagu yake sha da hannun hagu fama bai yanzu wasu musulmin suna nan wannan shi ne ladabi a wajensu. musamman in ya zama Allah ya jarabe su suna cikin masu shiga wajaje da yawa ko tarurruka yana ganin laifi ne shi ko kaskanci ne ya yana ci da hannun dama ko ana ci da hannun hagu da yawa wasu Allah na jaraban su haka wai shi ya je dama kana zuwa ma za a kawo ma wuka da tokani da wannan mai tsinken in ka je ka ɗauki cokalin da hannun da sai in mara mara kejin ne so zai ce kai ba haka ke yi ba sai canja ma hannun ba a wani wani tsarin ma har karantar da mutum wa yanda zai yi wannan ake yi a jaraba ba zai ce yana cikin jaraba makin da za a baka wajen cin abinci in ka shiga kamar law school haka da sauransu haka ake karantarwa wai dai yana cikin makin da za a baka za a baka maki akan saban Allah wannan barna ce wannan barna ce musulmi ba haka ladubban da yake ba ba haka ladubban hatta akan hanya tafiya akan hanya akwai ladubban su ya za ka yi tafiya akan hanya ya za ka yi ta'amuli da dabbobi akwai ladabin ta'amuli da dabba hatta dabba za ka ɗaura mata kaya dabban ka ce kai ka mallake ta aikin ka take amma akwai ladabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ku ɗaura musu aikin da ya fi karfin su yanzu ka shiga ƙauye ai ba ta wannan ladabin ba in ya dinga laftar jaki har sai ya gaji ya harbe shi da kafa ko ya kifar da kayan sau ba ladabi sai ce ai jakin ne baya gaza ai ladabi aka ce ka yayi saboda haka hatta dabba akwai inda za ka yi ta'amuli da ita wajen ladabi To amma mu ba haka bane sai mutum ya samu yanzu masu ɗiban shanun nan suna yawo da su a mota in ka ga abin da suke musu sai a sa saniya kamar guda goma a korukuran da bai fita ɗauki saniya hudu ba a daddaure wuyan wannan ya wa ita dabba ce wannan ya yi nan duk inda ta yi kaji an lafta mata abin wani dabba ce wannan ba ladabi ba tausayi babu tausayi a ciki amma shi wannan bai san da wannan ladabin ba in ka tafi kasashen da suke da tsari yanzu kamar saudiya in ka je motar da za a sa dabbobi akwai iyaka dabbobin da za a saka su kuma sai an shimfiɗa musu ciyawa sosai a kan wajen da abincin da za su ci kuma babu takura wani lokacin ma kowace sai an killace mata inda take don kar wata ta cutar da ita sawa mu ba haka bane in aka dinga narka su a motar ka ga ba abin nan to addinin musulunci ba haka yake ba ko dabba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ku yi fitsari a cikin daji idan kuka ga rami ne domin tayo gidan wata dabba ne a wannan ladabi ne wani sai aje ya ga inda rami yake a nan zai tsugunna ya bayan gida bai zabin da yake ciki ba aina daga cikin ladabi ka kiyaye to idan idan waɗannan abubuwa duk mala yi magana a kansu mataki ne wanda Allah madauki ku duba ladabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu wannan abubuwa da aka zai magana akan ladabi da Allah madaukakin sarki da ladabi da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo da ladabi ma tsakaninka da ƴan uwanka mutane ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata mana halayenmu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر